alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suyana ukasha eh, ɗaya daga cikin yaran hafizu ba wanda fi da official biya ki gwamnati na ji saƙonka usi madudi yawwa barin zagi a musulunci haramun ba ne. to da na tusa maka ashar to amma hakan ba zai zo ba mu da kake gani shi ba masu yada kansa ba mu yaranka mu ne mu yaran shi mu ne za mu maka abin da za ka yi da na sani ba kaduna kake takama da ita ba to za mu zo har kaduna mu ɗauke ka mu zo mu hukunta ka iya daidai sauran mu mu ci maka mutunci sannan kuma wannan bidiyon namu da kake ɗauka kake saka a youtube ɗinka kake sassakawa a yi kayi waye yi waye wallahi sai ka jiya sawar na ji labarin waka ta ma ɗaukan ta kai kaje ka siyar da ita iya kuɗin da kaga dama daloli ko to na rantse maka da Allah na rantse da Allah ba mazaje ne mazaje ne mai gidanka ko wallahi shi kanshi ba zai kwace ka a ba wallahi mun daure ka wallahi sai mun ɗaure ka kuma mota da koga ya siya ba komai da ya samu motan ba dama dan kasuwa ne shi business yake yi a fab santa babu wani bai sani bai sai mota kai ka je ka siya mana in ma kwamar ne a baka waye bai san ka ba me yasa ba kira ka an ce ka zo ka shi eh, mota dan mu da waye waye to wallahi ka shiga hankalinka wallahi mun zane ka da kai da mazajen za mu haɗa ku muku mungun duka mu zane ku da kashi ne mu abba waye waye ko wallahi mun zane ku ɗaya ba ɗaya wallahi Allah kai ma cizo jamani kai ma ka kiyaye mu na kana ne ma ka shigo maganan ku to wallahi mun zane ku yawa ku ba hankali assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu yan uwana maza da mata in ce fans ɗina ina kowa fatan alkhairi zan yi amfani da wannan dama amma da allah ku yi haƙuri na san ba ku taɓa jina na dan fito a social media ko na yi faɗa da wani ko na yi wani abu makamanci wannan ba to gaskiya dalilin da sa yanzu zan yi magana an taɓa gwanina hafiz usi madobi ka iya kalaman bakinka na ji ka fito a social media kana cewa hafiz ya cinye kudin comedian saboda me me yasa ba za ka kira shi a waya ba ka gaya masa daga kai sai shi a waya wai ka ce wai ya cinye kudin comedian wai ka fito a social media kana posting waye waye bai kamata ba to bara in gaya maka idan kana tunanin kai haka don ka ci mutuncinsa ba zai yiwu ba muna kan lokaci mutuncin hafiz ba zai yiwu ba kuma mun san mutuncinsa mun san muhimmancinsa sannan kuma ina son ka sani cewa tun da ka fito ka zazzage shi ka faɗi abubuwan da ba shi ba abu ɗaya ne zai sa ka wanke kanka ka gaggauta ka yi magana a social media ka ce magana nan da ka faɗa ba gaskiya ba ne ka karyata idan ba haka ba ni da kai zan fasa san kasancewa zuwan ka kano kamin laifi kamin laifi kuma ina so in tabbatar maka in dan ƙara fasa ƙwan kaɗan ba duka zan fasa ba ku kuka lalata min youtube dina fulani tv kaga ban taɓa faɗa ba amma zan ɗan yi amfani da wannan dama don in ɗan gaya maka kaɗan cewa akwai wata kuma a ƙasa channel ɗina fulani tv ana gab da biya na kuka lalata min channel kuka raba da ita to yanzu na sake buɗe haidar sk wannan tashar tawa haidar sk ta fi karfin nan ganin nan bari saboda haka ina son amfani da wannan dama ina yi zuwa na shooting bidiyo kuna zuwa kuna ɗauka kuna ɗaurawa a youtube ɗinku ni da nan shooting video sai in ɗora abuna a youtube sai a ringa turo min copyright ku ji ni ba ku ji fahimwa wai ni da ni da abuna fa in ɗora waya ce min copyright in kashe dubu ɗari dubu ɗari biyu in je in shooting bidiyon waka ku zo ku ɗauka ku ɗaura youtube ku ana biyan ku kuɗaɗe to duk wa nake duk na san wanda yake ɗaura abubuwa na youtube wallahi duk lissafa ku nake amma an zo gun inda kuka taba gwani na hafizu wallahi tallahi na ba ku 24 hours ku yan comedian din nan gaba daya ban cire ko ba duk wanda ya san rawa ta na ba shi 24 hours ku gaggauta cire min waƙoƙi na ni za ku mayar copyright ni za ku mayar copyright to wallahi azimi 24 hours na ku idan ba haka ba daga na har spring court wallahi kuma ka gaggauta janye kalamanka akan hafizu ka ji magana ta ta ƙarshe assalamu alaikum warahmatullah <laughs> duniya kenan a shi haka abin yake idan ba a taba ka bane ba sai ga mutum ya yi surutu sai ga uwa ya fiye surutu ko ya fiye magana ashe idan ka ga za a yi mace mutuncinka dole za ka fito kai magana ta inda aka hau ta nan ake sauka ya hau ta social media ka yi zagin ka gama ka zo ka goge kuma ka ƙara ɗauko wani ka ƙara ɗora to wanda ka fara ɗora shi ɗin ma ina da shi a record dina don sabida sai da na yi rikodin ɗinsa na yi downloading ɗinsa na nuna wa lauya na ya gani ya samu hujjojin da ake da bukata a kansu wannan abu kuma ba abin da zai hana ne da dauki mataki wanda zai nuna ladabtawa a gurin kabuzi dole ne in dau wannan matakin sannan kuma dj amson da Dan fulani kan na ƙara jin kun sa bakinku a cikin wannan magana na hana ku kuma kan na ƙara jin kun yi wata magana saboda abin kuwa iyani ya shafa kuma ba na son ku sako ku shiga cikin wannan rigima